بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau ashirin da biyu da watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma sha bakwai da watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsiri na wannan wata na Ramadan tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani mai girma wannan shine majalisunmu na ashirin da biyar kuma insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da goma sha biyar cikin suratul ma'ida qala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين بسم الله الرحمن الرحيم annabi isa alaihi salam ya yi addu'a ya ce allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur ya yi addu'a cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da kabakin abinci daga sama bayan hujjojin da alhawariyun suka kafa masa guda hudu ƙwanu nuridu an na akula wa tatma'inna inna qulubuna ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين sun kafa masa hujjoji guda hudu na dalilin da yasa suke son a saukan musu da abinci daga sama sai annabi Isa alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala yace ya Allah ka saukar mana da kabaki daga sama wanda ta sanadiyar saukan mana da wannan abincin daga sama za mu rika za mu dauki wannan ranar ta zama ranar Idi sai Allah ta'ala ya ce qala Allah Allah sai ya ce inni ha alaiku. lallai ni zan ta saukar muku da kaɓaki na abinci daga sama amma da aya ce fa man yakfur ba'du minku bayan an saukar duk wanda ya kafirce yake imani fa inni wa'adibuhu lallai ni zan masa wata azaba azaban la u'azibuhu azabar da ba zan ma wani ahadan wani mutum ɗaya ba min al'alamin daga cikin talikai amsar da Allah ta'ala ya ba su kenan aya kuka roƙa mu'jiza kuka roƙa domin saukar da abinci daga sama mu'jiza Allah ta'ala a ta kauniyya sunnar ta gudanar da duniyar nan abinci daga ƙasa ake fitar da shi Allahu ambatakum min al-ardi nabata duk ku Allah mana kuke saukar da ruwa ai shuka ta fito daga ƙasa amma baya cikin sunnar Allah kauniya ya saukar da abinci daga sama sai suka roki haka ya zama musu wa ayatan minka haka annabi Isa ya ce wa ayatan minka ya Allah ka sanya saukar da abincin nan ya zama wata mu'jiza daga gare ka ayatan minka ai mu'jizatan wata aya gagara kwaikwayo mu'jiza abinda wani zai gazayi abinda Allah ta'ala ke ba manzo domin ƙalubale ga al'ummarsa to annabi Isa alaihi salam ya roƙa sai Allah ya ce inni munazziluha alaiku. lallai ni zan saukar muku da wannan kabaki da kuka roƙa zan saukar muku abinci daga sama amma ga sharadi faman yaqtu ba'du minkum duk wanda bayan an saukar kuma wannan mu'jizar ta zama masa sanadiyar kafirci domin ɗabi'ar mutane ita ce malamai suna cewa babu wata al'umma da ta taɓa roƙon a yi mata mu'jiza mu'jiza na ta zama mata alheri ka ɗauko tun daga annabawan Allah alaihi salam dukkaninsu ga baki ɗayansu ka faro tun daga annabi Nuhu alaihi salam duk wanda al'ummarsa ta roƙi a yi mata wata mu'jiza to sai wannan mu'jiza ta zama sanadiyyar halakarta sai ta nemi sai sai ta sai ta nemi sai in ta nemi a yi mata mu'jiza to mu'jiza ba ta amfana shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su nemi mu'jiza ba amma kafiran makka sun nemi mu'jiza sun nemi mu'jiza kuma an saukan musu da mu'jiza da aka saukan musu da mu'jiza sun yi imani sun roki cewa annabi sama in shi annabin gaskiya ne ya sa wata ya sako ya tsage ya shiga ta jikinsa ya shiga ta rigar sa ya fita an yi ko ba yi ba an yi iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum kullu amrin mustaqir wa mustakir ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة وما تغني النذر wata ya tsage kamar yadda suka roƙa ya sako daga sama ya tsage ya shiga ta jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita Allah ya ce to tun sun tono bala'i iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar tun da wata ya tsage to kiyama ta kusa kenan karshe me ba su yi imani ba ba su gaggata ba cewa suka yi ba su yi imani da ita ba to shine na Allah ta'ala yake ce musu duk wanda ya kafirce daga cikin ku fa inni u'azzibuhu azaban lallai ni zan masa wata azabar da la u'azzibuhu ahadan min al'alamin azabar da ba zan ma wani ɗaya daga cikin halittu ba malaman tafsiri kusan sun yi ittifaki akan cewa nan ahadan min al'alamin ai min alami zamanihim mutanen zamaninsu azabar da za a mahawariyawa da suke roƙi wannan mu'jizar cewa a saukan musu da kaɓakin abinci daga sama to Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce bayan an saukar da wannan aya ya imani kuma daga baya ya juya baya ya ridda Allah zai masa azabar da ba zai yi ma wani daga cikin mutanen zamaninsa ba azaba shi ta musamman ci domin me ya roƙi a bashi mu'jiza an kuma bashi wannan mu'jizar kuma ya kafirce to Allah ta'ala yi alkawari zai masa azaba daga nan kissar alma'ida ta tsaya a alƙur'ani daga nan ba a ba mu labari ba Allah bai ce an saukar ba ya ce inni ha alaikum ni zan saukar muku zan ta sassaukarwa to sai salaf suka su gida biyu wasu suka ce an saukar wasu kuma suka ce ba a saukar ba malamai suka ce babu hikima ta a gane cewa an saukar ko ba a saukar ba sun dai nema an saukar musu ba a saukar musu ba darasin da ake son a karantar da mu ya cika shine mai darasi na alhawariyun mabiyan annabi isa ne amma kuma sun roki a ba su mu'jiza saboda dalilai guda hudu da suka ambata nuridu an nakula minha وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين hujjoji guda hudu mu ci li faqarina wa li hajatina ila al saboda muna da buƙata mu talakawa ne kun ga wannan hujja ce kafaffiya ta biyu wa tatma'inna qulubuna sannan muna son zuciyar mu ta ƙara zukatan mu su ƙara imani wa na'lamu an qad sadaqtana hujja ta uku muna son mu ƙara tabbatar da cewa lallai labarin da ka bamu game da Allah game da ikon sa cewa gaskiya ne wa nakuna alaiha min ash-shahidin sannan mu ba ƴan baya labari cewa mu aka saukar mawa mun ci abinci daga sama suka roƙa shikenan to abinda Allah ta'ala yake son ya karantar da mu shine a bamu labarin halin mabiyan annabi Isa alaihi salam kamar yadda yadda zamu gani yadda malamai suka yi gware tsakanin sahabban annabi Isa alaihi salam al da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa malaman tafsiri wasu daga cikin suka ce babu fa'idar Allah ta'ala ya bamu labarin an saukar ko ba a saukar ba me ya faru daga nan a nan Allah ta'ala ya tsaya sannan kuma in ka ce an saukar sun yi sun kafarta ko ba su kafarta ba wannan ma ba mu da nasi ingantacce daga Allah ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk babu bukatar mu Allah dai ya ce duk wanda ya kafarce daga cikin su to fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin Allah ya ce zai masa azabar da ba zai yi ma wani ɗaya daga cikin mutanen zamanin ba domin kafirci shi yayi babban darasi bayan wannan shine Allah yana son ya nuna mana cewa mu'jizar da aka ba annabin mu sallallahu alaihi mu'jiza ce ta alqur'ani babu mu'jizar da aka ba annabi sama kaman alqur'ani almu'jizatul kubra malaman mu suna cewa Allah ta'ala yana da hikima a cikin hikimarsa duk annabin zamaninsa idan zai ba shi mu'jiza to zai kalli wani abin da mutanen garin ke takama da shi ko mutanensa suke takama da shi suke jin idan aka ga mutum yana yi sai a ɗauke shi wani mutum na musamman to sai a zo sai a ba wannan annabin Allah ko wannan manzon na Allah abin da ya ninnin ka ya share ya wuce na wannan abu da ake takama da shi a zamanin mutane annabi Musa alaihi salam dabo suke takama da shi tsafi tsafi suke takama da shi a aje sanda ta zama macijiya a aje igiya ta zama macijiya amma rufa'ida ne rufa'ida ne shashatau ake ma mutane sahabu a ayunan nasi idanuwan mutane suke musu shashatau shashatau suke sai mutum ya zo ya ce shi ba duku ne shi kenan kawai sai ya samu matsilla doguwar matsilla ta gyaran takalmi sai ya sa ta anan wajen sai kai sai ya maka sai ya maka shashatau ya maka rufa ido sai ka ga kawai ya zirma ta tashi ge hancinsa inci wajen goma sai ya zirma ta ma anan ya sa sai ya ce shi makeri ne sai ya zo yana wasa da wuta kaga wuta na fitowa a bakinsa iska ce ta bakin shi irin gas din nan da ke fitowa daga baki in ana sanyi amma kai sai idan kai rika nuna maka cewa me nuna maka cewa wuta ce shine sihiri to sai Allah ta'ala ya ba annabi Musa alaihi salam sandadda ta wuce tasu su suna takama da sihiri shikenan aka ba shi sanda sanda kawai sai ga ta bayan sun yi tasu sun yi nasu tsafin da ya wurga sandarsa ta zama macijiya sai da ta lakuma duka macizansu na karya annabi isa alaihi salam zamaninsa zamani ne na likitanci zamani ne na likitanci likitanci ake takama da shi to sai shi ya zo ƙarshen likitanci shine in likita ya isa ya dawo da mutum ya mutu ko makahon da bai taba ganin haske ba ba a haife shi da da ido ba ya shafa idan sai ya warke ƙarshen likitanci kenan kuturu wanda kuturtarsa ta kai ƙarshe sai ya shafa shi sai ya warke akwai likitancin da ya kai wannan sha yanzu magani yanzu kun gani kenan to mu annabinmu sallallahu alaihi wasallam abinda mutanen da suke takama da shi shine fasahatul lisani wa balaghatu fasaha ta harshe fasaha iya magana to sai gashi an ba annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya zo ya zama gagar kwaikwayo gagar kwaikwayo hatta masu gaba da shi suna cewa idan annabi sama na karatun qur'ani la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibu in annabi yazo yana yana karatun qur'ani ku ihu ku ya sun maganganu ka a saurare shi amma sai ga ta an ga masu faɗin wannan suna makalewa a bayi idan manzon sama na karatu suna sauraron karatun alqur'ani har ran nan ta kubce ma ɗayan ya ce wallahi inna hadha laysa qawla muhammad kuma aka ji shi yace na rantse da Allah wannan ba maganar Muhammadu bace ta kubto mai haka gaskiya take ta ratsa shi qur'ani ya ratsa ya ratsa shi ya shige shi kawai bai san lokacin da wannan magana ta kubto mai ba ya ambata to kun ga mu'jiza kenan saboda haka kada mu an ba mu mu'jiza ta alqur'ani mu kafirce shine abin da zaka fita kenan duk wanda ya kafirce mu alqur'ani a matsayin mu'jizar Allah a matsayin littafi na ilimi littafi na shiriya tabbas Allah ta'ala zai masa azabar da bai ma wani daga cikin talakai ba الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه يتي وقد وقفت قصة سؤال المائدة عند A nan ne نكسر saukar da kabakin abinci daga sama ta tsaya a nan aka tsaya mana wa ya khabaru ma za hadasa ba'da nuzuliha li'annahu la athara lahu aka nannada takaddun bayani da suke magana akan an saukar da ita ko ba a saukar an saukar da kabakin ko ba a saukar ba a nan Allah ya tsaye da mu li'annahu la a lahu fil murad min Minal qisfa domin ka gane an saukar ko ba a saukar ba akwai malaman tafsirin da suka rika kutsawa har irin abincin sai da suka ambata ai an saukan musu da waina ne an saukan musu da nama ne a ai an saukan musu da kaza ne Kamar ka zo kana ba wani labari ne ka ce ai mun je walimar bikin wani ko kai maka wannan tambayar kila ba za ka ji daɗi ba sai ce me kuka ce me fa'ida ya gane me kuka ce ko akwai fa'ida ce a me kuka ce da kuka je ga tambaya ce irin ta mata in sun je wata ba ta da lafiya sai an ba da labarin yadda ciwon ya zo in mutuwa suka je gaisuwa suka je sai an ba su labarin yadda ta fara ciwo ga yadda ta yi jinya ga yadda da lokacin da za ta mutu ai kwana biyu ma kawai sai ta ce wai tana ganin baki ce za ni baki a nan gidan irin tambayoyin mata kenan duk tambayoyin da ba su da amfani to kaga ne wanda ba yi da amfani mu gane cewa me abincin da ke kan wannan ma'ida kan wannan kabacin wani kala ne sannan an saukar ko ba a saukar ba sannan bayan an saukar sun yi imani ko ba su yi imani ba ni imani da kistar cewa a littafinmu na alƙur'ani Allah ta'ala ya ba mu labari ta harshen annabi mu sallallahu alaihi wa sallam sai mu tsaya nan mun huta wa huwa al-ibratu bi hali imani al-hawariyina wa ta'alluqihim bima yaziduhum yaqina abinda ake son a karantar da mu shine imanin hawariyawa matsayin imanin su da kuma roƙon Allah ta'ala ya ba su abin da zai sa imanin su ya karu kai ma kullum ni ma mu rika addu'a Allah ya ƙara mana imani shikenan abin da ake son a karantar da mu kenan yadda alhawariyin su mu'jiza suka nema sun nemi mu'jiza a saukan musu abinci daga sama sai imanin su ya ƙaru to mu kuma mu roƙi Allah subhanahu ta'ala cewa Allah ya ƙara mana imani ya ƙara sa mana san tauhidin Allah ya ƙara sa mana san ibada wanda waɗannan su ne imani ke ƙaruwa da su aqida ahlus sunna wal jama'a al iman yazidu wa yanqus yazidu bi ta'ati ar wa yanqus bi ta'ati ash-shaytan imani na ƙaruwa, imani na raguwa imani na karuwa ta hanyar biyayya ga Allah ta'ala mai rahama imani yana tawaya ya samu tasgaro ta hanyar bin shaidan in mutum yana bin abubuwan da shaidan yake umartarsa da su to shikenan imaninsa zai rabu imaninsa kullum zai rabu shi yasa annabi sama a hadisi sahihi yace لا يسري الزاني حين يسري وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن bai zina ba zai zina ba sai an zare masa imaninsa malamai suka ce in ya gama zina za a iya mayar masa amma ka taba ganin inda aka yi bari aka kwashe duka kuma barin ma ba wai barin komai ba barin nono a ce an bara kuma a kwashe duka kaga da damuwa shi ya sa manzo ya ce a hadisi sahihi ya ce zunubi idan mutum ya yi shi to ana ma mutum a zuciyarsa wata annakiya in mutum ya je ya saba ma Allah to sai a buga mushi wani tsanti baki a cikin zuciyarsa in ya tuba sai a goge idan ko ya sake yi sai a sake buga wannan tsanti kuma bai tuba da wancan ba in ya sake yi ai ta sama zuciyarsa ta tanti nukitat fihi nuqtatun nuqtatun sawda'u za a yi masa wata annakiya a jikin zuciyarsa in bai tuba ba haka za a yi ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce har zuciyarsa ta kasance aswada mirbadan kalkuzi mujakhsiya sai zuciyar ta zama baka wulin sai ta kife sai ta kife zuciyar sai ta zama kaman kifaffan kofi in an zuba ruwa a kifaffan kofi ruwa zai shiga kofi sai aka kifa shi ta baya ruwa zai shiga ciki zubewa kasa zai rika yi to duk abin alheri idan ya shiga zuciyar nan sai ya zanzare shine sai a ce lokacin tarawihi ba za ka iya yi kana ji ana kiran sallah ka kasa tashi azumin nan ta kai ma bala'i wasu ba ta yi da ranan nan wani zai sha wiwi ya sha wiwi ɗazo ne ɗan uwa yake ban labari ya ce ya gani a talabijin a Pakistan ana kamo matasa suna cin abinci ba su ba su aji. musulmai ana kamo su ana musu bulala an kama su ɗan hizbar su can sun kama su suna cin abinci da rana da aji zuciya an yi nukitat fi zakal qalbi nuqtatun sawda'u an riga an yi annakiya a zuciya. zuciyar ta juye ta zama kalkudi mujassiya ta zama kamar kifi kai ta zama kamar kofi kifaffen kofi la ya'rifu ma'arufan wala yunkiru munkar duk abu mai kyau wannan zuciya ba za ta gane shi ba sannan duk abu mai kyau ba za ta ki shi ba in abu mai kyau ya zo ba ta san shi ba idan abu mai ki ya zo mara kyau shi kenan dama ta saba ce ta ansa kun ga shi ne tasirinsa to kistan nan ta alhawariyun tana karantar da mu babban darasi cewa ga matsayin imaninsu kuma sun roki abin da zai ƙara musu imani mu ma mu roƙi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana imani wa bi qurbihim ila rabbihim sannan wannan na nuna mana kusancin da alhawariyun suke da shi ga ubangiji wa tahsili martabati ash-shahadati ala man ya'ti ba'dahu sannan kuma da yadda suke son su samu matsayin su zama shaidu ga waɗanda za su zo bayan su ce tabbas mun gani an saukar da abinci daga sama in ku ba ku gani ba mu mun gani kamar yadda sahabbai suka zama mana shaida ko suka zama ma tabi'an tabi'an su shaida al'umma ta zama haka shi yasa addinin musulunci addini na isnadi al isnadu min ad walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a shaida shaida ake bukata to sahabbai su suka gani suka ruwaito mana suka ba mu labari kuma muka gaskata shi yasa taba sahabban manzon sama taba musulunci ranar da kace sahabban manzon sama kake son ka rusa to shi kenan kana son ka rusa musulunci sannan bayan haka wa ala zara'atil masihi sannan wannan kissa tana nuna mana yadda annabi isa alaihi salam yake da kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala addallati ala ubudiyyatihi kankantar da ke nuna cewa annabi isa bawan Allah dama hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta annabi isa da sufofi guda biyar wa anna isa ruhullah wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu sufofi hudu annabi isa alaihi salam bawan Allah ne kuma ruhin Allah wa rasuluhu kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama sannan kuma shi kalmar Allah ne da ya jefa a cikin Maryamu kun fa yaku kun fa kana Isa aka ce annabi Isa ya zamo sai annabi Isa ya zamo ba uba wannan kankantar da kan da yayi addu'a اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين علامة تاع النبي إسابا الله bawan Allah ko ashe ba dan Allah bane domin bawan mutum baya zama dan shi ko yana zama bawan mutum baya zama dan shi a rayuwar mu ta mutane in aka ce wancan bawan ka ne to ba zai zama dan ka bane so daga annabi Isa ashe bawan Allah ne ba dan Allah bane gashi yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ubangijinku ka saukar mana da kabaki daga sama kuma Allah madaukakin sarki ya karɓi addu'ar annabi Isa aka saukar wa ala karamatihi inda rabbihi iz ajaba da'awatahu sannan wannan na nuna matsayin darajar annabi Isa alaihi salam a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya amsa addu'arsa shi yasa malamai suka ce daga cin alamar tsoron ka da kuma alamar kaskantar da kai ga Allah ka zama mai roƙon Allah ka zama mai yawan addu'a bawan Allah yana zama cikakken bawan Allah ne idan ya zama yana yana addu'a وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فلذلك الله سبحانه وتعالى يتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبنجدكم يتي قروكين زن أمسى مقعد دعوكم ku yi addu'a daga wajena zan amsa muku addu'a ku. shi yasa malamai suka ce addu'a yanfa'u fi ma na wa fi ma lam yankin addu'a tana da amfani a cikin abin da ya riga ya soka da abin da bai soka ba ba da musiba da ta riga ta sauko a yi addu'a da musibar da bata sauko ba a yi addu'a kada Allah ya sauko da ita addu'a yanfa'u fi ma na wa fi ma lam yankin. wannan ka'ida ce shi yasa alamar a gane kai bawan Allah ne ka zama mai yawan addu'a ka zama mai yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala ka kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala war rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu war rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu Allah fushi yake da kai ma idan baka roke shi ba amma dan adam in ka roƙe mu yau ka roƙa ka roƙa sai mutum ya fara fushi da kai na gaji kullum to Allah shi fushi yake da mutum idan bai roƙe shi ba to wannan na nuna kaskantar da kai ga annabi Isa alaihi salam yema Allah subhanahu wata'ala da kuma cewa shi ne daraja ne a wurin Allah yana yin addu'a Allah madaukakin sarki ya amsa masa wannan addu'ar tasa wa ala sa'atil qudrati sannan wannan na nuna mana yalwa ikon Allah ikon Allah Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai an roƙai saukar da abinci daga sama kuma ya sauka kun ga wannan ba yana ɗaya daga cikin ikon Allah a ce abinci daga sama abinci fa sosai lafiyayye a saukar da shi daga sama bahaushe da yake faɗi na shi tintina ya bai sauko ba rabo na minan layi tsuntsu daga sama ga shashi shi tsuntsu daga sama ga shashen ai ba tsuntsun ya gani ba ma'ana ce ta ɓoye ko yana nufin wani abin da ka samu ragas ba tare da ka sha wahala ba ta ce rabo na minan layi tsuntsu daga sama ga shashe hmm? kai daga jin wannan karin magana ka san bayan bahaushe ya musulunta ya yi shi rabo na minan Allah. har da larabci ma na amma mina kuma ga allahi nan ga jari da majalu kuma sai aka ce tsuntsu daga sama ga shashe amma mu kaga ya ba so kamar da tsuntsu daga sama ga shashe ba saboda kaga boyayyar ma'ana ce ta bahaushe a karin maganarsa al'allama tuna ashir rahmatullahi alaihi sai ce wa amma tafsilu ma hawatul ma'idatu amma rarraba bayani a game da abin da wannan kabakin ya ƙunsa na abinci wa ma dara bainahum inda nuzuli ha fala ibrata fi da tattaunawa akan me ya faru da alhawariyin bayan an so sokan musu da abincin nan me ya faru ya suka yi wannan duk ba abin kula bane ba a sa ka ba wanda ya sa ka a shari'ar musulunci shi yasa ɓata lokaci ne ko wajen tafsiri a zo ana tattaro irin waɗannan mutum maganganun shi yasa tafsiri tafsiri na Allah zai kubuta daga irin waɗannan labaran an ce fakul nadribuhu bi ba'dha sai a ce sai an gano da me aka bige shi Allah ta'ala ya ce a ɗibi wani abu daga cikin saniyan nan a doki wannan da ya mutu sai wani ya ce bindi ne wani ya ce a'a harshe ake nufi wani ya wa ya saka da Allah yana da bukata duk da ya faɗa mana duk abin da kaga Qur'ani ya zo bai ambace shi ba hadisan annabi sama ba su ambace shi ba wannan abun ba yi da amfani ba a bukatar mu san shi idan Allah ta'ala yana bukatar mu sani ko dai ya ambace shi filla filla a cikin alqur'ani ko ya ambace shi a dunkula a cikin alqur'ani annabi sallama kuma ya rarraba bayani kansa idan ka ji qur'ani ya shiru hadisi sunna annabi sama ta yi shiru a game da wata qadiyya a game da wata mas'ala to kai ma ka tsaya kukkutsawa da shishigi a game da wannan to sai ya ja maka ka je ka aikata abin da ba shi kenan ba to babu wani hadisi sahihi daga annabi sallama da ya zo ya tabbatar da cewa ga irin abin da aka saukar ma da alhawariyu wannan kabakin ba mu san ko ba an dai saukar musu da abinci babu hadisi ko ƙwara ɗaya amma akwai hadisai waɗanda ba su inganta ba za mu ji ɗaya daga ciki saboda haka ba ba wani abin nan shine al-allama ibn ashur yace wa qad aksara al-mufassiruna bi akhbarin wahiyatil asanidi ya ce amma za ka ga malaman tafsiri sun cika littafan tafsiransu da bayani a game da wannan kabakin na mutanen annabi isa ai abinci za aka saukar musu ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne al-imam rahmatullahi alaihi sai da ya kawo wani dogon hadisi kusan shafi ɗaya da shafi biyu da rabi kuma da hadisin ga baki dai bai inganta Allah ya gafarta musu to tattaunawa akan wannan ba'i da fa'ida kullum abin da Qur'ani yake so mu koya shine in an ba mu kissa to mu fitar da darasi a ciki kissoshin alqur'ani ma kana hadisan yuftaha ba ba ba ba, da ake kirkira a'a na darussa ne duk kissar da aka baka a cikin alqur'ani to so ake kafitar fitar da wasu darissa shi yasa wasu malamai suke cewa daga cin abin da qur'ani ya karantar da mu akwai tajaribi al'ummil madi gogayya da experiences ko da magabatanmu suka tama to me yasa Allah yake ba mu labari so ake mu ɗibi wani abu daga cikin mu ba walaita bi insanin wala aqilin man la ya'i fi sadrihi wa man wa'a akhbara man qablahu adafa amaran ila umri ba mai hankali bane duk mutumin da bai damu da tarihi ba duk mutumin da ya karanta tarihin waɗanda suka gabace shi to sai ya rayuwa biyu ga tasu can sannan kuma ga tashi yanzu ya kalli ya yake yi su kuma ya suka yi tasu ya zai inganta rayuwarsa da yanzu da yake ciki sannan kuma ya zai ƙara inganta ta gaba wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man gabar ku karanta tarihin waɗanda suka gabace ku so tari waɗanda suka gabata suka mutu suna karantar da masu rai اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر ku karanta tarihi a cikin tarihi akwai ababen lura da yawa mutane suna bata idan ba su san tarihi ba shi yasa suka ce mallam lam ya'rif sira lam masira duk mutumin da bai san daga inda aka taso ba ko ba zai san inda za a je ba shi yasa karanta tarihi babban abu ne fa'idojin karanta tarihi suna da yawa ba ɗaya ba to da ka karanta tarihi musamman tarihin da alƙur'ani ya bamu da kuma hadisan hadisai sahihai waɗanda suka zo suka bamu tarihin waɗanda suka gabace mu akwai darasi mai yawa ba yadda za ka karantar da al'umma ba tare da ka karantar da su tarihi ba ƙur'ani ya koyar da mu wannan salar cewa dole a karantar da mutane tarihi idan ana son a canza halin su. in ka ji an baka tarihin waɗanda suka gabata sun yi aikin asha to kai ana nufin ne kakkai idan aka baka tarihin wasu waɗanda suka yi abin arziki suka ci nasara ana nufin kai ma ka zama kamar su ka kwaikwaye su kai irin nasu ka kai inda suka kai ka samu daraja to shine al'allama ibn ashur ya ce malaman wasu daga cin malaman tasiri sun yawaita kawo bayanan da suke da alaka da wannan ah, kabakin da aka saukar ma mutanen annabi isa ta hanyar bayanin abincin menene wani kala ne wace irin kala ce da sauransu ita duk hadisan da suka zo ba su da inganci amma sai ce siwa ma akhrajahu tirmidhi fi abwab mai tafsir sai dai hadisi kwara ɗaya da al tirmidhi ya fitar da shi a cikin aljami'a nasa sunan tirmidhi an al-hasan ibn qaz'a bi sanadihi ila ammar ibn yasir al-imam tirmidhi ya riwaya daga malamin sa al-hasan ibn qaz'a shi kuma ya riwaya daga malamansa daga malamansa hadisi ya tike zuwa ga sahabin annabi sama sayyiduna ammar bin yasir radiyallahu anhuma qala aka ce ammar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce manzal sama ya ce unzilatil ma'idatu minas sama'i khubzan wa lahma wai an saukar da wannan kaɓakin na mutanen annabi isa abinda ke saman kaɓakin? masa ce ko waina ko kuma gurasa wa lahman da nama wa umiru Allah ya kunu sannan aka umarci alhawariyun cewa kar ci amana wala yaddakhiru li gade sannan in an saukar musu yau kasu aje na gobe su ci kawai su koshi su bashi na fakhanu waddakhu aka ce sai suka ci amana suka saba alkawarin Allah waddakhu suka rika boye abincin nan wa rafa li gade sannan suka rika aje na gobe fa musihu qiradatan wa khanazira sai Allah ya shafe su aka mai da su qiradatan birai wa khanazira da aladu al-allama ibn ashur ba malamin hadisi bane ba malamin hadisi bane ba yi da ba ba ba ba ba a lissafa shi a cikin malaman hadisi kowane malami akwai fannin da Allah ta'ala ya bashi ya fi kwarewa a cikinsa malam ibn ashur malamin tafsiri ne malamin fiqh bi ma'anar kalima ya taba zama mafuci na faɗa mana na ƙasar tunisiya sannan kuma ya taba zama shaihu jami'ar zaituna tana ɗaya daga cikin manya-manyan tsofaffin jami'o'i da aka yi a musulunci jami'ar zaituna to ya taɓa zama kamar ka ce vc nasu ne shaihun to shi yasa sai ka hadisin ne ce shi a wajensa wannan hadisin ya inganta amma al'imamu da kansa da ya rawaito hadisin ke ya ce hada hadisun garibu ya ce wannan hadisi ne garibi cewa hadisi garibi bai ce hadisi ne zarifi ba amma ce ya ce haddasa na بن bin حدثنا an بن حبيب عن سعد بن أبي عروبة ونحوه ولم ya yace amma bai ce hadisin annabi sama mai faɗi ba ya tsaye da shi gawa ya tsaye da shi ga amma dan ce a wajen malaman hadisi shine mai mauqufi Yace ya ce wa hada asahu min hadith hasan ibn qaz'a hadisin nan a tsayi da shi zuwa ga ammar ibn yasir ya fi inganci fiye da a ce annabi sama ya ce hadisin al ibn qaz'a wala na'lamu lil hadith marfu ya asla ya ce wannan hadisin a daga shi a ce annabi ya faɗi ba mu san asalin shi ba ƙarshe sai malam albani ya zo rahmatullahi alaihi a cikin sahihu sunan tirmidhi sai ya ce da'iful isnad shi hadisin bai inganta shi kenan magana ta kai so daga babu hadisi ko kwara daya da ya inganta a matsayin bayanin me aka saukar mu da yi saboda Allah ta'ala zai bukatar mu sani babu fa'ida in mun sani amma misalin da na buga muku ka dawo walima wani ya tambaye ka ce me kaci ilan kana da bacin rai da wuri sai ka sai ka ce ka ce ban sani in kuma ka gina ma ka ce a me za sani a ciki na ce maka ne mun je walima to sai ka faɗa abinda muka ci sai na sai ka gane me muka ci in ka gano me muka ci me za ka yi hmm? in ka gano wane ya ci abinci kaza a wajen walima wace fa'ida za ka samu ba wace fa'ida da za ka samu ko ko daga nan ka ce ka rago mana to daga wannan hadisin bai inganta ba al albani rahmatullahi alaihi ya ce hadisi ne da'ifi to daga hadisin bai inganta قال سيد قطب رحمة الله عليه قال سيد سيد قطب رحمة الله عليه cikin tafsirin tafi zilal alquran yace nan yana so ya nuna mana bambancin sahabban manzon sama da sahabban annabi Isa alaihi salam sai yace fa amma ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma kaga sahabban annabi sama manya diban fari falam yatlubu minhu khariqatan wahida sahabban annabi sama ba su cewa a ba su mu'jiza sahabbai ba su taɓa tambayar mu'jiza a matsayin wai a saukan musu da wata mu'jiza ta ƙara musu imani ba ba da islamihim tun da suka musulunta ba ba su taɓa cewa ba ba su taɓa cewa ba wani sahabin da ya taɓa tambaya ya ce ya ma'aikin Allah nuna mana wata mu'jiza duk da wasu mu'jizozin da suka faru a hannun annabi sama ba ba sahabbai suka roƙa ba ko dai ya kasance kafirai ne suka roƙa kuma ba su musulunta ba ko kuma ya kasance ya faru kamar takfiru ta'am da ya faru a yakin handak mun ambata ran nan ko hadisin jabir ibn abdullah da al-imam al-bukhari ya ruwaito shi annabi sallama ya rika ci da mutane abinci aka rika cin abinci aka rika cin abinci bayan sahabbansa sun ci sun koshi sannan kuma aka aika ma makwabta aka aika ma makwabta su ma aka rarraba musu abincin nan suka ce suka koshi sahabbai suka ce a musu wannan mu'jiza ba su suka roƙa ba shi jabir ibn abdullah halin da ya ga manzon sama ya shiga kwana uku an so bai ci abinci sannan ga aiki ana tsaye na haka wannan gwalala ga wani dutse ya gagari kowa ya fata annabi salma ya shiga shi kadai ya je ya rotsa wannan dutsen so da haka jabi ibn abdullah hankalin shi ya tashi shi ne ce ya rasulullahi idalli ya ma'aikin Allah ya mini izini zan dan je gida in dawo shi ne ya je ma matar shi magana ba abincin da za a yi ta ce wallahi ya alkama ce ga ta nan ita ta rage ya ce to ki alkinta ta zan je in ci anan sama ya zo ta ce kar ka je ka tozarta ni gaban annabi sallama ba mu da abincin da za mu ba mutane da yawa shine ta je ya tafi a nan sama kuma da aka faɗa masa annabi sama ya ce ya jama'a ku zo gidan Jabiru a ci abinci ya gaito jama'a dubbai hankalin Jabiru ya tashi hankalin matarsa ya tashi ƙarshe manzal sama ya zo kawai sai dai a ga ya buɗe tukunya sai dan ɗan buɗe murfin tukunya haka sai dai ya kwalfato a zuba ba wannan katon kwano ya yi shan wani ma ya zo a cika mishi annabi sama ya ce ai layi layi annabi sama ya ce ai saboda tsari kai sai a ce ai layi ka kibi saboda ka fi son a yi hargido yanzu walima ake aka ce abu tsari wani ce ta haushin mai raba abinci, ya fi son a yi hargowa kawai shi kenan duk ya watsi mun zasa ne ce a yi layi yunwa fa suke ci sun yi kwanaki ba su ci abinci ba aka yi layi haka aka yi abinci ba zai kare ba abinci ake ta zuba kuma nama nama da gurasa nama da gurasa aka yi ta zubawa aka yi ta zubawa Allah kaɗai san adadin mutanen da suka yi sahabbai suka tambaya ba su suka roƙa ba to kun ga bambanci tsakanin sahabban annabi Isa alaihi salam da me da sahabban annabin mu sallallahu alaihi wa sallam laqad amanat qulubuhum wa zukatan sahabbai sun yi imani kuma sun natsu منذ أن خالف أصحاب شاشة الإيمان تلوك تندى حتى إيماني يحدد زكاة تنسو سكي إيماني بات wata عباس وتمؤجزة su زكاة إيماني sai dai su roƙi Allah Allah ya ƙara tabbatar da su a cikin musulunci amma ba ta hanyar mu'jiza ba walaqad saddaqu rasulahum sun gaggata manzansu walam ya'udu yatlubuna ala sidqihi ba'da dhalika al-burhana bayan wannan imanin da gaggata manzon Allah ta sama da suka yi ba su neman kuma wata hujja a cikinsa aka samu as-siddiq in kana qad qala faqad sadaqa in dai har shi ya faɗi to yayi gaskiya waye سيدنا أبو بكر رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون تفسير سيدنا علي يتشي الذي جاء بالصدق وان يزود قسكيا سيتشي رسولنا صلى الله عليه وسلم وصدق به كما وان يقسك تاشي أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا شيء وانا سيدنا أبو بكر بايا نعم عن نفسه زي بعد الأباري a je a tarbe shi a hanya a ce ka ji abin da kuma mutumin naka yau ya ce na abubakar ya ce in kana qad fa faqad ka duba larabcin akwai ban sha'awa a ciki shi ba in kana qad qala ba shakka yake a game da annabin ya faɗi ba ko bai ce in dai har tabbas annabi ya faɗi to kad sadaka to yayi gaskiya shi yasa ya samu manzila ta siddiqiyya ba haka nan kawai kake kaje ya zama siddiqul ummati ba gaggata manzala ta sama yake to ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا sun yi سنما النبي shaida. cewa shi manzon Allah ne ba tare da wata mu'jiza ba in ban da wannan alqur'ani qur'ani ya faɗa muku cewa littafi ne daga Allah suka yadda suka yi imani kun ga bambanci tsakanin sahabban Annabi sallama da sahabban wa sahabban Isa haka sahabban Annabi Musa sahabban annabi Musa cewa suka yi fazhab anta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qa'idu tafi kai da ubangijinka ku yaki mu ga mu nan zaune muna nan ka je ku gama ka dawo ka same mu anan mutanen annabi Musa sahabban sai saba'una rajulan ne zababbun mutane guda 70 ne bai zabo su amma suka zo suna wannan abu amma sahabban manzon sama sai suka ce me izhab nahnu wa rabbuka nuqatil inna ma'aka muƙatilu sai mu tafi tare da ubangijinka da mu yaƙi. Allah ya taimake mu mun gaskata ka tabbas muna nan tare da kai duk inda ka je muna nan tare da kai yanzu waɗannan mutanen tsakani da Allah ka taɓa suka ce za ka zauna lafiya Allah ya baka saboda kai ɗan gidan waye waɗannan bayan Allah ka taɓa su Allah ya ƙyale ka ai ba zai yiwu ba man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyai na inji annabi salama. Allah ya faɗi haka a harshen annabi al-hadith al-qudusi yace to na masa izini ya zo ni yaki inji Allah Allah ya riki wani ya ce waliyin shine kai kuma ka rika faɗa da shi to waliyai masu latin waliyai masu tikiti na gaske ba na tsatsu ba waɗanda wasu suka zo suka naɗa sai waliyan gaske naɗin Allah ba naɗin mutum ba sannan ka ce za ka taba su Allah ya kyale ka Allah ba zai kyale ka Allah shi kyauta هذا هو الفارق الكبير بين حواري عيسى عليه السلام وحواري محمد صلى الله عليه وسلم wannan shine bambanci mai girma tsakanin sahabban annabi Isa da sahabban wa annabin mu sallallahu alaihi wa sallam zalika mustawa wa hada mustawa Waɗancan matsayinsu kenan sahabban manzon sama kuma ga matsayinsu. kowa da matsayinsa. wa ha'ula'i muslimuna wa ulaika muslimun wadancan musulmai ne wadannan ma musulmai ne kowa ya miƙa wuya amma kuma walakin Allah ya munnu alaman ya yasha'u min ibadi Allah yana baiwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai ya zaɓe ka hancin ku iri ɗaya da mutum amma sai ka fi shi ko ya fi idan ku iri ɗaya kafafo ku iri ɗaya sai wani ya rika bada labari ya ce ai firamare ta rufe aka sa ku firamare shi yana na, yana baban bola kai kuma ka zama farfesa ko ba haka ba ta faruwa ya zama wani babban mutum shi kuma ɗayan yana nan ko ba haka Allah ke abubuwansa ba to ka gani amma dukkaninsu ba bayan Allah ba ne bayan Allah ne to sahabban annabi Isa alaihi salam musulmai ne sun ni kauya su ne yan gaba gaban goshin annabi Isa amma kun ga sai da suka tambayi mu'jiza domin a ƙara musu su ƙara imani amma sahabban annabin mu sallallahu alaihi wasallam su ba su nemi wata mu'jiza ba sun yadda da Qur'ani sun gaskata Annabi sallama ba su bukatar wata mu'jiza da za ta kara musu imani sai dai su roki Allah su ce Allah ya kara musu imani wa ha'ula'i maqbuluna 'inda Allah wa ha'ula'i maqbuluna aidan wadancan sahabban manzon Allah sallama karbaku ne Allah ya karbe su sannan wadancan ma sahabban Annabi isan Allah ya karbe su amma jibu bambanci waɗannan suna tambaya a ba su mu'jiza a saukan musu da abinci daga sama amma waɗannan ba su taɓa yin wannan tambayar walakin tabqal mustawayat tabqal mustawayat mutaba'idatan kama arada Allah sai dai matakai suna tsayawa a yadda suke yadda Allah ya gada da bambance bambance kowa da irin matsayin da Allah ya aje shi hatta sahabban annabi sama ai ba matsayin su ɗaya ba kum darajatun inda Allah kowa da matsayinsa al-imam al-hakim naisaburi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa ulumul hadith ai ma'rifatu ulumul hadith ai haka ya kasa matakan sahabbai har gida sha biyu Ɗabaƙar da tafi kowace su ne waɗannan sahabban manzo sama manya ɗiban fara na farko farko daga cikin ne aka samu al arba'a waɗannan hadithofin guda hudu ba wanda ya kai su ba wanda ya kai su su ne matakin farko haka haka haka haka kai matakin ƙarshe waɗanda ake ce musu muslimatul fathi waɗanda suka musulunta a fatu makka su ne matakin ƙarshe su ne matakin karshe mataki har sha biyu su kansu sabon da sau ba daraja su ɗaya ba wasu sun fi wasu wasu sun fi wasu daraja wasu sun fi wasu matsayi haka Allah ta'ala yake yin al'amuransa in Allah madaukakin sarki ya abin ka tsaya ka bi ka yadda to kun ga wannan shine bambanci tsakanin sahabban annabi sama da sahabban sahabban sauran annabawa sahabban annabi sama suna nan waɗannan sahabban ƴan uwa matsayinsu ya kai aka kama ɗaya daga cikinsu a makka za a kyafe shi za a yi salbinsa abin nan a gicciye shi kafaran maka suka zo suka ce ka kaddara cewa muhammadu ne ke wannan matsayin na ya za ka yi sai ya ce ce wallahi da raina ba zan yadda a ce gani ina da rai a gabana wani abu ya samu manzon Allah su sama koda koda kaya ce ta iya taka ina kallo in ina da damar da zan iya kare masa sai na kare in dai ina da rai shine Abu Sufyan ya sheda a lokacin bai musulunta ba yace ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu qaumuhu ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada yace wallahi ban taba ganin wani mutum da mutanensa ke son shi suke kaunarsa kamar irin kauna da soyayya da sahabban Muhammadu suke masa to sai ka raba su ka ce wai saboda tsananin kin Allah ka ce wai waɗannan sahabban wai duk mazan manzon sama na rasuwa wai duk sun mutu wai tsora mutane ba su wuce biyar ba a wata ya uku a wata ya goma akan shi'a suke baƙi amma kai baka san shi'a ba shi yasa sai a zo ana yin bayani kan shi'a ka ji damuwa a ranka kana ɗaukar wasu mutanen arziki ne mutanen da al'imam abu zu'atar razi ya ce ula'ika aradu an yasubbu rasulullah sai annabi suka so su zaga sai suka kasa suka san ba za a kyale su ba sai suka fakke wajen zagin sahabbansa suka ce kaman kiyasin da suka yi suna cewa ne ashabu su'in abokanan banza to kai fa yakunu sahibuhu ya abokinsu zai zama rajulu su'in shi ne in baka san mantaki ba ka gane natijar siyasin kenan abokanan banza wake tare da su yuqatul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma sha walil mar'i walil shay'i ala shay'i maqayisun wa ashbahu فلا تسحب أخلتها لي وإياك وإياه فقم من جاهل أبدا حكيما حين آخاه kowane mutum wanda kaga yana tare da shi to yana tare da wanda yake tare da shi ne halin tsiri ɗaya عن المرء لا تسأل وأبصق قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي in kana son ka gane aboki to kalli waye abokinsa in ka gane waye ke tare da shi to daga nan sai ka masa hukunci ka ce ashabu su'in kenan eh inna sahibahum rajul su'in kenan mutumin banza ne Allah ka gane da mu sai wa wannan kissa ta bayanin kabakin abinci an saukar ma da mutanen annabi Isa lam tazid lam tarid fi kutubin nasara ba ta ba ba ta a cikin littafin kiristoci wa lam tuzkar fi hadhihi al-anajil allati kutibat mutaakhiratan ba'da isa waɗannan new testament din waɗannan anajil din na matta da na markus da waye da waye da waye da baki ɗaya babu wannan kissa ta kabaki qur'ani yazo ya ba mu ita duba waɗannan anadisin, waɗannan new testament din nan babu babu bayanin babu bayanin wannan ma'ida a cikin fata fata amma jiba ya zo ya ba ya ambata mana yanzu kiristoci ne ya kamata su in ba su watsar da waɗannan littafan ba so su rungumi ƙur'ani. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون أبن da suke sabani akai kawai sai Qur'ani sai zo musu bayani ya warware to babu wannan kistar ta ma'ida ta kabakin abinci da irin wannan kistar a cikin injila babu kawai dai wa hadhihi al laysat illa riwayat ba'd al-qiddisin an qissati Isa alayhi salam wa laysa hiya ma anzalahu Allah ta'ala wa sammahu al-injil alladhi atahu dama waɗannan littafan gabaki dai ba su Allah ya saukar ba sun canza su to babu a ciki sai dai an samu wata kissa kwara ɗaya da ta kama da da ta zo ita kuma tana ba da labari wani labari na daban cewa annabi isa yana tare da mutanensa shi kenan sun yi tafiya kwanaki yunwa ta kama su shikenan sai ya ce musu Allah zai sauka muku da abinci daga sama sai suka ce za ku samu abinci yanzu sai suka ce ina za mu samu wani abinci a dokar daji kamar yanzu a wannan dokar dajin shikenan wai sai Allah ya soka musu da abinci sai suka ci ita ce wannan kissa amma kissa tiryan tiryan cewa tambaya aka yi ga matakan da aka bi sai a Qur'ani wannan na ƙara gasgata mana alƙur'ani Allah mu suke ka ƙara mana imani da shi ka ƙara sa mana rabo mai yawa a cikinsa wajen fahimtarsa da sa, da kuma aiki da shi Allah ka sa wannan alƙur'ani ya cece mu Allah ka ƙara mana imani sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in ana neman taimakon marayu wanda ake yi bayan kwana biyu saboda haka kowa ya bada gudunmuwarsa Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi Salamu alaikum Allah ya kara mal lafiya amin dan Allah malam mutum yana da jarabawa uku zuwa biyar da fata zai iya yin sallar la'asar kafin ya shiga jarabawar ina mamakin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a garin musulmai tana faruwa tabbas amma ina mamaki a sa jarabawa a sa a rasa lokacin da za a sa jarabawa sai lokacin sallah ba daidai ba ne yin waɗannan abubuwa to kana faɗa ne kuma za ka yi mamaki daga sai ka su abin da examination officers sai ka ga musulmai ba daidai ba ne yin wannan a ji tsoron Allah amma in har ya kama an sa maka kai ba yadda ka iya a matsayinka na ɗalibi in ka yi ba su maka maka kari over shikenan a sa maka ma ka yi ba babu laifi shikenan an ba mu dama sai ka iya hada sallar a أحكامها ta rihun المحظورات sai ka hada ka. sai ka bari sai ka yi sallah a zahar ɗinka da la'asar sai ka shiga ka shiga ana fitowa karfe biyar da rabi an shi kenan sai ka tafi gida ko ka nemi abincin da za ka ci idan ka dama ya ja jajir sai ka nemi abinci ya halatta za ka iya yi amma tabbas wannan ƙalubale ne ga mutanenmu da suke cikin irin waɗannan wuraren su daina jin tsoro su fito fili su faɗi gaskiya a kan cewa irin waɗannan abubuwan ba daidai ba ne a gyara su ni nan na taɓa zana jaraba guda hudu da azumi a rana ɗaya jaraba hudu ne da ana azumi ina jin ban manta ba ina ɗakin jaraba ana kiran ana kiran sallar magariba jarabawa hudu darasi hudu ne a rana wanda duk wannan ba tsari ba ne saboda ya kamata mutanen mu su ji tsoron Allah wakilcin da muke nema kenan shi yasa ake cewa a shiga ai karatun nan dukkan wani mataki da ake kaiwa mu zama wasu sun wakilce mu sun shiga ciki sai su kare mana mutuncin, su kare mana addininmu su kare mana mu amma idan ana shiga kuma ana kallo sai a shiru ana gani ana banna ba daidai ba ne irin wannan a rika shiga a ƙara shiga kuma a shiga da manufa mai kyau kuma da niyyar gyara wannan shine abin da ake bukata amma mutum ya shiga shi kenan yana kallo ba zai iya cewa komai ba kila ma shine wani ya taɓa faɗa min ya ce ai da ya magana cewa aka yi mu za ka nuna ma addini ai mu mun san addini ni ma nan sai an gama jarabawa zan yi sallah je in ji wani supervisor yake faɗa masa kaga ba daidai bane irin waɗannan abubuwa a kula da su a tsara sallar nan ta fi komai idan an rasa komai amma ba a rasa sallah ba to da izinin Allah za a tsira ina nufin a ayyuka banda aqida Sallar nan a tsare kuma sallar nan tana da tasiri a wajen gyaran mutane ba kawai ana yin ta bane don samun lada kawai a'a tana da tasiri wajen mai da mutane bayan Allah amma dai a cikin hance tambayar da aka yi na ba da amsoshi biyu da wa'azi da amsa ka na yi wa'azi a tambaya sannan kuma na ba da amsa ba laifi ba ne in mutum ya haɗa sallah a nan saboda wannan laluwar idan ya zama an matse shi Allah madaukakin saki ya ga zuciyar shi ba zai kama shi ba Allah madaukakin saki ya taimake mu Allah madaukakin saki ya ganar da mu Allah kuma ya mana gamdakatar a cikin rayuwa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله